assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis sha tara ga watan shawwal ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunanin darini na al'imam al-hafiz abdullah bin abdurrahman ad darini a sarmakandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda a yau da izinin allah za mu tashi babi na sha hudu babu man ƙala al'ilmu alhashiyatu wa takawalla babin da zai mana bayani dangane da zantattukan magabata da suke cewa ilimi ya kunshi khashiya malam zai bayyana mana menene ma'anan alkhashiyatu Alhashiya kai tsaye shine natsuwan gabbai duk mutumin da allah madawakin sarki ya mai bayon ilimi za a gan shi yana da natsuwa a dukkanin gabobin shi natsuwa mafi girma shine za ka same shi da kyawawan lafazi za ka same shi da nisantan dukkanin abin da shari'a ke ki ba za ka same shi makareci ba za ka same shi mara kunya ba ba za ka same shi annamimi ba ba za ka same shi magulmaci ba dukkanin waɗannan da dangoginsu ɗabi'a ne da suke kama mutumin da bai da ilimi ko da ku yana kurin ilimin to babu mun fahimci wannan da kyau ku idan aka samu wanda yake cewa ɗalibin ilimi ne ko ma yake cewa shi wai malami ne amma yana da irin waɗannan ɗabi'u na rashin ɗa'a to gaba ɗaya babu ilimin ne tattare da shi domin ilimi yana haifar da alkhashiyatu Shi na natsuwan gabai sannan wattaqawalla ilimi yana haifar da tsoron Allah a zuci to in ya zama akwai tsoron Allah a zuci to wannan tsoron Allah ne ke naso a cikin gabbai baki daya Kina rashin tsoron Allah a cikin zuciyar mai da'awan ilimi ko da da'awan ɗalabtan ilimi shi ke haifar da rashin natsuwan gabai tun da kan gaban harshe har zuwa gaban ido har zuwa gaban kunni mutumin da yake da tsoron allah a zuciyan shi yana taka tsantsan dangane da abin da kunnin shi zai ci yana kappa kappa dangane da abin da idan shi zai kalla sannan yana nazari sosai da hangen nesa musamman ga abin da bakin shi zai furta ya faɗi sannan zai riga taka tsantsan da suwa yake mu'amala ina yake kaiwa da komowa to alama akwai tsoron allah cikin zuciyar shi kenan waɗannan kalmomi kowace ɗaya daga ciki ta kaɗaita to tana wakiltan ‘yar uwanta idan da malin cewa ya yi al'ilmu alhashiyatu to sai ya zama tsoron allah a zuci da kuma natsuwan gaɓai idan da cewa ya al'ilmu a takawalla sai ya zama tsoron Allah cikin zuci da kuma natsuwan gabbai cin da duka kalmomin sun taho waje guda to kowanne sai ya ɗauki ma'anan shi nashi na shi kaɗai a bisa ƙa'idan ma'a idan an tara kalmomin waje ɗaya to iftaraka sai kowanne ya ɗauki ma'anan shi daban amma wa'izaf taraka idan kalman ɗaya daga ciki ne ta zo ba a zo da ɗayan ba ji ta ma'a, sai a tattaro mata ma'anar har wanda ma ba a kawo ta ɗin ba kuma sai amfani da ma'anan da ya fi nauyi sama da ma'anan da yake ƙasa kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan ka'ida na ilimi kenan shi sa duk wani ɗalibin ilimi abin da yake wajibi a kan shi Shi shine samar da natsuwa tattare da shi ba ga samun ɗalibin ilimi duk hayaniyan da ake da shi ciki duk maganganu na rashin kirki da rashin ɗa'a a ce shi yake faɗi ko shi yake yaɗawa ko kuma shi yake ta'ammali da su ba ka samun ɗalibin ilimi a wannan ɗalibin ilimi ana samun shi da natsuwa ne shi yasa allah madaukin sarki ya siffanta su a cikin alkur'ani da cewa wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna tafiyansu ma za ga tafiya ne cikin nasuwa wa iza khatabahumul jahiluna da jahilai za su tsokane su da lafizan baki qalu salama sai ce su zaman lafiya suke nema kuma su waɗannan bayan Allah su ne waɗanda wa man marro bil lagwi marro kirama inda za su zo wuce inda ake kaɗe-kaɗe ne kalankuwa ne kokowa ne dambe ne da duk abin da yake na shirme ba sa matsan wannan wajen ko da ko da cewa bari mu leka mu gani ban rokin rama duk wani abu na rashin mutunci sotul Furkan ta bayyana waɗannan bayi na Allah masu ilimi wanda zuciyarsu ke cike da tsoron Allah gabansu ke ɗamfara da natsuwa sakamakon tsoron Allah da ke cikin zuciyarsu ba ka samun su da irin waɗannan abubuwan kwata-kwata amma da zaran kaga wanda yake da'awa kowa ke mai da'awan ilimi ya saba ma wannan ka'ida to na farko dai bai da ilimi na biyu ko bai da tsoron Allah na uku ka kira shi ɗan da'awa kawai jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu kenan idan da kana harbati mati to ya kamata wannan karatun ya saitinka a yanzu ka natsu ka samu kyakkyawar natsuwa kan abubuwan da kake yi inda kana da ɗabi'a na ƙarya ka sani lokacin ƙarya yanzu ya wuce ka daina a matsayinka na ɗalibin ilimi ƙarya ba naka ba ne an namimanci ka ɗauki maganan wani ka je wajen wane da ita domin ka ɓata alaƙansu ba naka ba ne gulma ba naka ba ne tsugudidi ba naka ba ne saba alkawari cin amana ha'inci duk wannan ba naka ba ne sannan ka ɗabi'anti da ɗabi'an zama da mutanen kirki wane ya tabbata fasiki ne wai domin cimma wata manufa taka ka ɗan fare tare da shi wannan ke tona asirin dama can abu ya kai ma fasiki ne allah maraukin sarki ne kawai yake son fallasa ka a yau sai maka fallasa ta wata hanya shi yasa ku yi hankali duk mutumin da yake da ilimi to ilimi yana gadar mai da hashiyatun fil kal, yana gadar mai da alkhudu'u wasu sukun fil gaban shi za su samu natsuwa kuma zai rika ɗar-ɗar da kaffa-kaffa waɗannan bayan allah ne fa a cikin hadisi annabi yake cewa su duba da wa za su yi abota da suwa za su yi mu'amala kuma wani yanayi za su tsinci kansa a ciki kuma ƙur'ani ya shimfiɗa bayanai a kan waɗannan abubuwa ku daina haddadi da harbatimati na magana duk abin da mutum zai yi ya samar ma kan shi kyakkyawar natsuwa da kyakkyawan kan gado akan duk abubuwan da zai aiwatar wannan shi ke haifar da cewa kai ɗin nan iliminka ya gadar ma da tsoron Allah iliminka ya gadar banka natsuwa kuma ka zama mutum mai kan gado shi sa ku natsu a saran da malam zai kawo mana a nan da kuma wasu daga cikin asaran da za mu yi gayyansu daga wasu littattafai da wasu bayanai da za mu farauto daga malaman musulunci za su taimaka mana wajen su ƙara saitinmu a bisa hanya na kirki a bisa turba ta ɗa'a da sanin ya kamata allah maɗaukin sarki ya sa mu dace al'imam Addarini ya ce أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير قال عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan isnadi yana cike da wasu manya-manyan bayi wanda cikin sharhi za mu zo mu ji Yan takaitattun tarihi dangane da su kun gano wannan da kyau ku za mu ji mai malin zai ambata game da su waɗannan bayan to shi jubair ɗan nufayar ya ce mun kasance muna wajen sahabi abu darda shi abu darda'i eh, ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai ne wanda allah maɗaukin sarki ma baiwa mai tarin yawa daga cikin baiwan da Allah ya mai ne mutumin da annabi ya hada su abota da Salman al-Khair Salman al-Farisi ibn al-Islam ne ya hada su abota ya hada su yan uwantaka ya game su gam cewa yan uwan juna ne to ku ya ishe ka Salmanu mutumin kirki ne annabi ya ce Salmanu minna ahlal bait salmanu namu ne ɗan cikin gida ne annabi ya ɗauki wannan mutumin kirkin da ya shide shi irin wannan shaida ya hada ka abuta to kaji irin abokan da za ka yi kaji irin abokan mu'amalanka la sahib illa mu'mina wala ya'kul maka illa ta kai. a lokacin da kake kyaman ka zauna da mutanen kirki salihai wanda wa shahida shahidun min ahaliha kowa ya shaida nagartansu amma ka zaɓi zama da fasikai fajirai wannan ya nuna cewa kai ma fasiki ne fajiri ne ba don komi ba sai don al'arwahu junudun mujannada rayuka haka suke shi sa karka yadda kai mu'amala da kowa sai mumini kar wanda ya ci abincinka sai mai tsoron allah in ji annabi to kaga salman alkhairi sai aka hada shi da abu darda'i wanda wannan abu darda a cikin tarihin shi da malam ya bada a baya wanda za mu zo kuma za mu ƙara zayyana tarihin shi mutum ne mai ɗa'a mutum ne mai bautan allah mutum ne mai kafa kafa da ɗari-ɗari wanda cikin yawaita bautan allah ma har ya kai ga yana taɓa haƙƙin mai ɗakin shi wanda muka ji salman al-farisi sanda ya kawo mai ziyara sai daidaita al'amarin haka ake yi dama kai in kai mumini ne in kana tafi kaɗan sauka ƙasa kaɗan to sai abokinka sai dawo da kai kan hanya Sau da kai nagari ne shi nagari ne amma in kai nagari ne shi na banza ne to sai ƙara ingiza ka rami kamar yadda annabi yake cewa idan allah maɗaukin sarki ya nufin shugaba ya zan mutumin kirki da alkhairin duniya da lahira sai ya saman mai da wizara sidikin wazirai abokan mu'amala abokan shawara na ɗamfara da shi na kusa da shi su zo mutanen kirki idan ya manta sai su tuna mai in ya kauce su dawo da shi kan hanya in ya samu matsala su ne za su daidaita shi amma idan allah madaukin sarki bai son shugaba da alkhairan duniya da lahira sai ba shi wazirai na banza wanda in ya kauce ba za su dawo da shi ba sai dai ma su ƙara ingiza shi in ya manta kuma ba za su tuna mashi ba shi sa sai ka duba ka ga shin abokanka waɗanda kake mu'amala da su sun cika wannan ka'idar in sun cika dokai mutumin kirki ne in ko ba su cika ba mutane ne wanda in ka zabga karya za su ce haka abin yake in ka saba alkawari su bi ka in ka ci amana su jinjina maka to in dai haka kake su ma haka suke to kun tabbata mutanen banza ku duka kuna fahimtar wannan da kyau ku to kun ji ɗan daƙaitaccen tarihin abu darda da aminin shi salman al-khair ibn al-islam qala yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama abu darda yace mun kasance muna tare da annabi fashakhisa bi basarihi ila sama' sai annabi ya daga ido sama haka ya kalli sama jim shine ka daɗe kana kallon abu ka bubbude idanuwanka can anjima jima sun maƙala sannan sai annabi ya ce haza awanun yuhtalasul ilmu minan nas wannan lokaci ne da ya yi wanda za a kamface ilimi daga cikin al'umma lokaci ya yi da za a zuƙi a tsotse a janye a wawushe a kwashe ilimi daga cikin jama'a hatta la ya minhu ala shay'in har a waye gari al'umma ba su da abin da za su iya wusa na ilimi kwata-kwata ko sun je neman ilimin ba za su samu ba inda kake zata akwai ilimin sai ka je sai gashi shirme ne hayaniya ne kawai wanda kake tsammanin cewa mai ilimi ne yana fara bayanin ilimi sai ka ji banda shirme ba abin da yake yi mun gane wannan da kyau ku babu ilimin gaba ɗaya an kwashe shi lokaci ya yi dab kaga kenan wannan gaba na wannan hadisi ya yi kama da hadisan da annabi yake cewa za a tafi da ilimi ta hanyar ɗauke malamai malamin da ya cika ya bunƙasa ya zama malami na gaske ya kwanta ya mutu ko a bi shi a kashe ko a bi shi a ɗauri, ko kuma a kyamatar da al'umma mu'amalantar shi kwata-kwata sai a waye gari hatta idan lam yibqa aliman sai ya zama babu sauran malami mai kan gado da tsoron Allah ittakhadha nasu ru'usan juhala sai mutane su ɗauki jagorori amma jahilai ne ka san mai ido ɗaya a garin makafi sarki ne cinda dukkaninsu makafi ne ba sa gani amma shi dimidimi ne ido ɗayan to zai iya nuna masu nan za a bi in aka je ana maganan kaza sai ce mu da muke tare da mai gani to shine su rika fatawa yana ba su ansa ya bata kuma ya batar da su to annabi ce wannan lokaci ne da ya dab da za a kwashe ilimi baki da faƙala ziyad buna labidin al'ansari sanda abu darda ya karantar da wannan hadisi sai labid ɗan ansa sanda annabi ya masu bayanin wannan hadisi sai ziyar dan labid al'ansari ya ce ya rasulallah wa kaifa yuhtalasu minna ta ya za a kwashe ilimi a cikinmu ta ya za a janye ilimi a zoƙe shi a cikinmu wa kad qara'anal qur'ana gashi mun haddace Alƙur'ani. fa wallahi ya rasulallah muna ma rantsuwa da Allah la naqra annahu lalle za mu ta karantar da alkur'ani za mu ta bincike a cikin alkur'ani wala naqara annahu nisa'ana wa abna'ana kuma za mu je mu ta karantar da matanmu da 'ya'yanmu su iya su san shi su goge faƙala sai annabi ya ce sakalat ka ummuka ya ziyad amma kai ko ziyad ka ce uwarka ta yi wabinka in kuntu la a'adduka min fuqaha'i ahlil madina kaga ko a baya ina kididdige ka daga cikin manya manyan masu fahimtar addini na cikin garin madinan nan ina lissafa ka daga cikin masu kan gado waɗanda suka gane suka fahimci karatu wanda ana faɗin shi sun san inda karatun ya fuskanta yanzu baka gane wannan ba hazihi tawratu yace haba ziyad ba ka ganin attaura wal injil da kuma injila inda yahudi wa nasara ga sa gaban yahudawa da nasara fama za tuguni anhum me suka yi tsinana musu mun gano wannan da kyau ku kun ga littattafai idan da za a tara maka duk littafin da ke duniyan nan in wannan lokacin yayi ko ba amfanin da za su yi maka saboda babu ilimi a cikin littattafai karatu ne ke ciki ilimi yana bakin malamai ne da suka koya a wajen malamai ba wanda ya nazari kadai ba kun fahimci wannan da kyau ko wannan shine ka'idan da ya kamata mutane su tsaya su fahimci ilimi da shi in ko suke gangancin fahimtar ilimi a haka ko kuma a kishiyan haka to shikenan sun shiga matsala kaga shi abin da yake fahimta ba ga su da qur'ani a hannu ba amma annabi ya nuna mai kai kul waɗanda suka gabace ka yahuda da tsara ai a taura da linjila ma na hannunsu amma ka ji matsalan da suka fuskanta qala jubair jubair dan nufair yace falaqitu ubadat bin samit bayan lokacin da abu darda ya karantar da waɗannan tabi'ai wannan hadisi sai ce sai na haɗu da obar ɗan samit faƙultu sai na ce da shi ala tasma ila ma ya ƙuna a hoka abu darda ya ce ba ka ji abin da ɗan uwanka abu darda yake faɗi ba fa a Bello zai ƙala. sai na gaya mashi abin da abu darda'i yake karantar da mu cewa lokaci ya yi da Allah maraukin sarki zai kamface ilimi cikin jama'a ƙala sai ubadatu ɗan samid ya ce sadaka abu darda abu darda ya yi gaskiya in shi ita in shi ito ya ce in na so ma la'uhaddithannaka bi awwali ilmin yarfa'u minan nas sai ma in gaya maka wani ilimi ne na farko wanda za a fara kwashe shi a fara ɗibe shi a janye shi a zuƙe shi a raba al'umma da shi sai in gaya maka wanne ne wanda yake ajin farko da za a fara rasa shi sai ce alhusho shi ne tsoron allah da natsuwa kaga ɗalibi bai da kan gado ɗalibi bai da natsuwa ɗalibi bai da lafazi kyawawa a bakin shi ka gan shi bai da ɗa'a kwata-kwata an cire hashiya ne kun gano wannan da kyau ku sai aka bar shi da karatu ba ilimi ana nan ma karatun sai zama mara amfani kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa abin farko da ake fara bincike ga ɗalibin ilimi shin yana da alhushu'u akwai alhushu tare da shi in akwai to akwai tullahi a ran shi shi yasa mahaifiyan imamu malik imamu darul hijira ba ta fara tura shi neman ilimi ba kamar yadda da kuma karanta cikin tarihin shi sai da ce je ka wajen malam wani ka koyi wannan tsuwan shi da kan gadon shi da kirki da ɗa'a da ladabin shi kafin fara koyan ilimin shi tukuna kuna fahimtar wannan da kyau jama'a allah madaukin sarki ya sa mu dace yushiku an tadkhula masjid jama'a ubarat ibn samid yace lokaci yayi kiris da zaka je ka shiga masallacin da jama'a suke dandazo su da fifi su shake shi fal fala tara fihi rajulan khashi'a ba za ka taba ganin mutum mai tsoron Allah ba ko na tsatse mai kan gado kowa ka taba in ka ga aikin shi ko ka ji maganan shi ko ka kalli mu'amalan shi sai ka ce allah wadare mun gano wannan da kyau ya ce kiris ya rage haka to ga wannan ne tsaban salafiyanci an fassara maka hadisi da fahimtar sahabi jama'ar annaba kuna fahimtar wannan yanzu kowa ya tsaya ya sa kanshi a skeli ka kalli wane da wane da wane bai taso ba kalli kanka shin kana da khashiyatullah akwai khushu'i tare da kai wasu irin maganganu ne kake gaya mutane wani irin mu'amala kake mu'amalantar mutane ya labarin haƙƙin mutane a kanka ya kake mu'amalantar 'yan uwa da abokan arziki maƙota da ɗalibai ya harkanka yake tsakaninka da malamai duk irin waɗannan abubuwa sai ka tsaya kai nazarinsu idan zuciyar bawa akwai tsoron Allah a cikinta to za a samu khushu'i a cikin gaban shi kamar yadda malam zai zo zai mana bayani tsafkaci kuna fahimtar wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi inda so shine samu da kai da iyalanka kowa ya haddace shi in ko haddace kuma kun fahimci ma'anan shi yadda ya kamata sai ku tsaya ku riga auna ayyukanku da maganganunku da mu'amalan da kuke yi da kuma suwane ne abokanan hudanku a haka za ku rika lissafin yadda kuke gudanar da al'amara domin ku san kuɗin nan ko suwaye allah ya tsare mana imanin to gashi malam ya ɗauko tukulluman tun daga farko inda ya ce ƙaunuhu al'ilmu alhashiyatu wa taƙawalla na yake ce mai ilimi ilimi ya sa kai ta haddace baƙi kai ta haddace hadisai kai ta haddace ayoyi kai ta haddace waƙoƙi da waɗannan shine ilimi wannan ba shine ilimi ba ilimi shine a sa ka zama mai kan gado da saiti kuna fahimtar wannan da kyau in ka zama haka zuciyanka ta cika da tsoron Allah sai Allah ya buɗa maka ilimi yace fattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah madaukin sarki ya karantar da ku sai Allah ya sanar da ku sai Allah ya bude kwakwalwanku ilimi sai ya tabbata ciki muddin ka zara tsoron Allah ko me yake ce ma tsoron Allah duk abin da za ka yi ka auna wannan abin haka Allah ya ce a yi akwai umarnin Allah da biyayyen Allah cikin wannan abu in e to kaga shi kenan abin da Allah ke ne ya ce ka yi in ko babu ka nisanci wannan abin sai ka zauna kalau Allah shi kiyaye yani mala yace abin da yake nufi da wannan walaysa bi kasratir riwaya ilimi ko ba wai yawaita riwaya ne ka tara littafi na sauke littafi kaza na sauke littafi kaza ai sauri a karantar da matani mu ma yi sharhi ai kokari ai kaza wannan ba ilimi bane ai wanda yake gaya maka wannan ai ba malami bane kuna fahimtar wannan da kyau ko ai ba malami bane in ga kalli sahabbai su ba yawa wanda ya fi kowa yawan hadisi in ga kalli hadisan shi sai ga ce dubu kaza wanda ko a nan musnad na limamu ahmad hadisai dubu nawa ke cikin shi a nan ne za ka gane ilimi tsoron allah sanin ya kamata kan gado da ɗa'a ba yawaita ruwaya ba ne ba yawaita karatu ne da ilimi ba idan dai da tsoron allah cikin zuciyar bawa aka karantar da shi ladabi da ɗa'a da sanin girman na gaba da biyayya da kiyaye harshe to allah madaukakin sarki zai mai baiwa sauran ilimin abin da ya kamata malamai su rika nuna ma 'ya'yan musulmi kenan kuna fahimtar wannan da kyau ku kama ja an ibnu mas'udin radiyallahu anhu wannan fassaran daga ibnu mas'ud allah ya ƙara mashi yarda ta zo wa ghayruhu da wani shi wannan shine fassarar salaf jama'a sun ɗauko wannan hadisi na annabi sai suka fassara muka me ake nufi da hashiya kuma wannan hashiya shine al'ilmu shine abin da ya shafi tsoron allah madaukin sarki a zuciya da kuma natsuwa da kan gado wanda yake kamuwa a cikin gaban mutum tun daga hannu kafa da sauran gaɓaɓe mafi mahimmanci shine bakinka dan daga yadda ka lissafa zancen mai zance a lokacin ne shi da kanshi zai baka labarin zuciyar shi Allah shi kyauta to shi ne mala yake cewa haza awanun da ya ce wannan shi ne al'awan ba nabi lokacin da ya daga idan shi sama ba jim kaɗan sai ce haza awanun yau mala ya ce ai haza waqtun yuslabu fihi ilmu minan nas wannan lokaci ne da ya dab da za a kwashe ilimi cikin mutane wa yuhtatafu a waye gari wannan ilimi an sance shi mutane zama ba su da wannan ilimi kwata-kwata kuna fahimtar wannan da kyau to wannan shi yake ce ma fassara da ƙarin bayani wancan bayanan da muka gabatar daga ibn mas'ud daga ubadat ibn samit daga abu darda wannan kuma shi ake ce ma manhaji as-salafi kuna fahimtar wannan da kyau ku dan manhajin sai an karantar da kai ya yake ma dai tukuna in aka ce bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ana nufin hadda irin waɗannan sharhohin ne inda irin wannan sharhohin ba wahala za ka zama ba mutar zale kenan ko ka rikide ka zama mutum mai wata aƙida wanda ba ita kenan ba wannan manhaji na salafiyanci an takure shi ne akan fassara alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai kadai duk wata fahimta da za ta zo sabanin fahimtansu to sai dai ta mara masu baya in ko ta saba sai a zubar kowane ne ya kawo dan da malami zai zo yana sharhin hadisi ko yana tafsirin aya ko yana kokarin haskaka fassarar wani sahabi sai bayanin shi ya rika cin karo da nasu to wannan maganar sai a ce ta zama bid'a sai a zubar da ita shinda ta yi karo da asali kuna fahimtar wannan da kyau ko amma ƙara fito da ita take sarari don a gane sai a ce to yana sharhi da ƙarin bayani na manhajin amma ba shine manhajin ba kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa duk wanda ba zuwa yi aka koya mashi ba to sai yayi abun kunya ba dadewa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to malam gashi yayi bayanai dangane da yanda jujjuyawan kalman take ala wazniha as-sarfi qala tibi malam tibi yace ka annahu alaihi salatu wassalam lam nazara ila sama' saƙon da za mu farauta a cikin wannan hadisi shine kai ka ce yayin da annabi ya daga ido ya kalli sama ko shifa sai aka yi annabi kashafi allah madaukin sarki ya nuna mai biktira Rabi ajalihi cewa ajalin manzan allah ya yi dab to ko ana rasa manzan allah an rasa ilimi to ana rasa wanda yake kusa da manzan allah an ƙara rasa ilimi ana rasa wannan an rasa ilimi domin cikin al'umma kaf ba wanda ya kai manzan Allah to an rasa shi an yanke wani network mai ƙarfi da ke isar da sako daga sama sanda aka rasa abubakar network ta ƙara tsinkewa da aka rasa umar haka usman haka ali haka to ana rasa waɗannan manya-manyan malamai masana Allah to ana kwashe ilimi to a lokacin ne sai a bar mutane da 'yan harbati mati mun gano na 'yan kame-kame 'yan habba wa dabba sai mashirmanta sai zo sai su rika ce muku kaza ko kuma da yake mashiririta ne shikenan sai ku kidama lokaci ya yi kusa da wannan abin zai faru shine hatta izalam yibka aliman har sai an waye gari malami na sosai ya zan ya mutu nasu rukusan juhala sai mutane sai su dauki jahilai a matsayin jagorori jahilai ne amma da su kai jahili ne kudin sai aka dan yayyafa mai ruwa yana tsamin daura ba amma kuma akwai alamar lema cikin shi da wannan kuma shi bai samu yayyafin ba in ya ga wannan sai ya ga wani babban masani shine fa'abtau sai su rika masa fatawa suna masa fatawa da kwallo wa kwallo su bata kuma su ɓaci fa akhbara zalika sai annabi ya bada labari cewa kowa ga lokacin wawushe ilimi bawaye dab lokacin ban kwana da ilimi ya zo Allah madaukin sarki ya kiyaye to a cikin wannan hadisi mun karanta wani sahabi ya yi wa manzan Allah jawabin cewa to a ba sai mu ta karantar da alkur'ani ga 'ya'yanmu da matanmu da ɗalibanmu muna fahimtar shi yadda ya kamata ba mai suna ziyad ɗallabit shi wannan ziyad ɗallabit mala ya ce a sahabiyun badari ba sahabi ne ɗan badar sahabin annabi ne kuma ya yi yaƙin badar abu abdullah ana mai alkunya da baban abdullahi Alhazraji. ɗaya daga cikin manya-manyan ƙabilun madina yake a cikinsu ba hazaraje ne shahidal aqaba da shi aka je aka yi bai'atul aqaba wanda kab ɗan malik ke cewa shi ya halarci bai'atul aqaba ya fi mai ma halartar badar to shi wannan bawan allah ya hada duka ga badar ga aqaba kun fahimci wannan da kyau ko amma ku ji duk da wannan daraja na shi da wannan cewa da shi aka buɗe musulunci tun a zangon farko da ya abin da ba shi kenan ba annabi mai faɗa ba kalman da annabi ya gaya mai bai gaya mai kalma mai zafi ba tsakaninku da allah amma wai sai mutum ya laifi a yi mai faɗa a ja kunnin shi a nuna wannan abin da ya ba daidai ba ne wai sai a rika zuwa ana cewa wai kaman wani za a ce mai ya kai labidi ne ya kai ziyara ɗan ne waye shi na kasa gane irin wannan duk fa ana wannan ne wai a kalli malami a zubar mai da mutunci a watsar da kiman shi yadda nan gaba in ya faɗi ilimi a madadin annaba ke karba sai a ce wai ya zagi wani ko ya na fada cikin mutane ko ya wulakanta wani ko ya masu wani da su wani kaza ai kaga wannan bai kamata ba kaga kenan yanzu ka iya zuwa ka ce ma abin da annabi ya anan ya ce sakalat ka ummuka za ka iya faɗin annabi bai kamata ya wancan ba kalli wannan badari ne sannan akabi ne irin waɗannan abubuwan ku raka natsuwa in ba ku da ilimi ku zo malamai su karantar da ku ilimi irin waɗannan maganganu da irin waɗannan kalmomi da ke bayyana a bakunan mutane shi ke nuna cewa ba su da hashiya fa rashin wannan hushu'in shi ke haifar masu da waɗannan abubuwa saboda adamul ilimi, adamul hushu'i wa khashiyatin lahi Isa waɗannan kalmomi su fita daga bakin ɗaliban ilimi Wai ya malami zai mawa na faɗa? kai baka taɓa ganin uba yi ma shi fada ba Koko kana rayuwa a garin marasa ɗa'a ne malami ba shine uban al'umma na addini ba daga lokacin da ka rasa uba na addini daga lokacin ka tabiya dole ka samu uba na addini ba ka da uba na addini ko da ya ɗaran ma limamin ka. wannan shine ubanka na addini kuna fahimtar wannan da kyau ko zai iya maka faɗa duk iliminka zai iya maka fada duk ka da himman ka da ka duk shekarun ka zai iya zaunar da kai ya maka faɗa, ya nuna maka abin da yake daidai da abin da ba daidai ba ko da ko zai yi amfani da kalma ne mai nauyi kamar wannan kalmar da annabi ya amfani da ita isa jama'a ku girmama malamanku ku girmama limamanku ku ga darajar na gaba da ku kuma ina ce ka taba ganin wa yana makanin shi fada baka taba ganin malami yana ma ɗalibin shi fada ba duk waɗannan abubuwan a waye gari wai malamai ne ake son sai an zubar masu da mutunci saboda wata muguwar manufa allah madaukin sarki ba zai taba barin al'umman annabi su lalace ba ko al'umma su kiɗi mai diyan da aka yawo da irin waɗannan kalmomi na banza wallahi ana tafi allah madaukin sarki zai fallasa siri irin wannan bal naqazibu bil haqqi alal batil fayyadmaguhu fa wa zahiq haka Allah madaukin sarki yake ɗaukan gaskiya ya wurwuri ƙarya da ita sai ga ƙarya ta watse ta ɗaya ce, kun gano wannan da kyau sai a nemi ƙarya sai a rasa sai gaskiya sai ta mamaye gurbinta shi sa ko da an ci gaba bayan wannan mako to Allah madaukin sarki zai ƙara zuwa da wata gaban da za ta wargaza wancan shirman Allah madaukin sarki ya sa mu dace Walma shahida ba'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ziyar ɗallabe yakin da annabi ya je da shi aka ce amma da ya rashin fahimta na ilimi bai hana manzan Allah ya mai fada ko bai halaka bai hana manzan Allah ya amfani da kalmomi masu safi a kan shi kun gano wannan da kyau ko kuma za ka zo ka ci amfani da irin wannan kalmomi zafafa na sama ne yake amfani da su zuwa ga na ƙasa na ƙasa bai amfani da kalmomi zafafa a kan na sama in ya ga sai a ce rashin kunya da rashin ɗa'a don baka taɓa jin manzon allah ya yi wani abu da sahabbai ba su fahimta ba suka yi amfani da kalma mai zafi a kan shi domin shi ne a sama su ne a ƙasa shi ke amfani da zafafan lafazza a kansa a wani lokaci in ko ka ji zafafan lafazi a kan na sama daga na ƙasa to an shiga khawarijanci shine aka samu ɗaya daga cikin 'yan tsagera marasa ɗa'a a zamanin annabi zuhuwai sara ya kalli annabi ya faɗi ma annabi zafafan lafuzza wanda ba a taɓa gaya ma annabi lafazi mai zafi irin wannan ba har ma sai da ya kai ga sahabbai sun ce ba ma je mu murkushe shi ba annabi ya ce rabu da shi ku kyale shi a cikin tsatsan shi za a fi da ire-iren shi wanda kun ga wannan mutumi akwai jama'an da za su bayyana cikin jama'an shi idan ka ji karatun alkur'anin ɗaya daga cikinsu sai ka na naka idan da za a kalli sallan ɗaya daga cikinsu za ka na naka duk wani ibadan da suka ce za su ɗauko za su yi in ka auna nasu da naka sai ka ga naka na da matsala amma annabi ya ce ba su da alaka da musulunci kwata-kwata sai suna kuna fahimtar wannan wannan ya samo asali ne daga rashin ɗa'a daga cin mutuncin da na ƙasa ya kalli na sama ya mashi saboda rashin khashiyatullah ya haifar mai da rashin hushu'i sai yi asarin ilimi baki da yasa wannan babin babin tankaɗe da reraya ne duk wani ɗalibi ya gyara zama ya nasu tukuna daga lokacin ne za ka gane a ina kake ina ka fuskanta kuma ina ne za ka je kuma allah shi kyauta خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ya fito ya taho wajen manzan Allah a makka lokacin da ya baro madina daga madina bayan an koma an yi akaba sai ya baro madina ya taho wajen annaba a makka wa kama ma'ahu shi wannan ziyadan labet ya zauna tare da annabi hatta hajara ilal madinati ma'ahu sanda annabi kuma ya ce a hijira sai ya ƙara bin annabi sai suka tafi madina fakana ya yuqalu lahu to sai malamai sai suke ce ma ziya ɗallabi muhajiri ansari shi muhajiri ne shi ansari ne double kenan shi ɗan madina ne sannan kuma ɗan maka ne shi mai hijira ne shi na hannun damar manzan Allah ne muhajiri ansari amma duk da haka bai hana manzan Allah ya kwaba mashi ba wa huwa mimma abla bala'an hasanan yana daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙari ƙoƙari da gaske fi ƙitalin ridda lokacin da aka yaƙi waɗanda suka yi ridda bayan da za yi al'umma su zauna suna tafi allah maɗaukin sarki bai sa rariyan tace su ba ma kanan lahu liyazar al na alama antum alaihi hatta yi al-khabitha min tayyib ai Allah bai ce fasikai ba Allah bai ce kafirai ba Allah bai ce mushrikai ba Allah cewa ma kana Allahu liyadharal mu'minina Allah ba zai taɓa barin mumine alama antum alaihi su zauna a kan abin da suke ba hatta yi mai yiza har sai ya tace ya ci ya rege ya fitar da alhabisu min tayyib shine bayan rasuwan annabi kun san gayya da yawa sun yi tagogo sun shiga addinin da Allah ya ce wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja za ga mutane sun zo suna shiga addini ayari ayari to bayan rasuwan annabi gwamnatin sayyidina abubakar an girka ta ta zauna to kawai sai wasu suka yi tawaye sai suka ce su ma za su yi nasu su ne su musailama masu da'awan annabtan ƙarya su saja su asudul ansi da sauransu sannan wasu kuma suka ja gefe suka ce su sun koma ma na gargajiya wasu kuma suka ce sun koma yahudanci wasu suka ce sun koma nasaranci wasu kuma suka ce za su yi addinin musulunci amma kuma na zamani ba zakka ba sallah kuma dole a basu cikin musulunci <laughs> na abubakar ya ce a'a ba zai yiwu ba to bari ku ji akwai tsari idan ka karanta hayaniyan da ta taso a wannan lokaci da irin matakin da abubakar ya ɗauka ko ku natsuwa duk in hayaniya ta taso ko ga shugabanni iyayenku na addini sun ɗauki mataki ku bi su ku daina gaugawa san da wancan hayaniyan da taso abubakar bai ma saurare su ba suna ta yana jin su suna ta yi yana jin sai da ya tura jeshi usama tukuna waɗanda ake tare da su a gama tantance shin da gaske ana tare da waɗannan an ɗibo watanni masu yawa sannan abubakar sai ya kalli wane ne ɗan tsagera na farko musailama ya bi shi ya kwaɗe shi tukuna da ya mai kifaɗe kwala to sauran sai sun shiga tetayinsu amma bai bar ba sai da ya rika bin su kowanne yana tsala mashi bulalan sunna tukuna wannan shi ma a shauka mai tsamagiyan addini shi ma wancan aji a tabka mashi ita ya ji cewa lalle da gaske ake yi kuna gano wannan da kyau ku komi ana bin shi a bisa tsari ne komi ana bin shi a bisa kan gado ne kun gano wannan da kyau ku akwai wanda in kai marmarka tanka mai to akwai wahalan da ya ɗauko wanda zai sauke muku sai ya ke sauke muku ita kun gano wannan da kyau ku abubuwan da hikima ake yi in ba ka da hikima sai ke shirme allah madaukin sarki ya sa mu dace to su waɗannan da suka yarda iri-iri ne wannan littafin zai zo zai mana bayaninsu za ka yi mamaki ya ba a rika kira a ɗauko mutum sai an faɗi darajar shi zamanin annabi a san da ya zo annabi bai wuce wata ɗaya ko wata biyu ba ya musulunta da kyautatawan da annabi ya mashi da kuma irin yadda ya zo yi ma annabi godiyan mayu amma fa da yawan sun dawo cikin addinin musulunci da yawa don da ta taso matsala ya faru fa matsala ne sai ka ga wani sirikin wane ne shi ma ya fara cikin goguwan wani yana tare da wani ya fada cikin goguwan amma sanda aka yi nisa cikinta sai ga kuma wani ya dawo da yawan sun da dawo shi yasa malaman hadisi wajen ta'arifin waye sahabi sai su ce mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu'minan bihi shine wanda ya haɗu da annabi yana mai imani da shi sai ce wa mata alal islami kuma har ya mutu yana musulunci sai su ce walauta ta hallalatar riddati alal asah ya fada cikin barazanan wancan riddan amma dai in ya dawo har ya mutu a musulunci saboda da kwaniya da wanda ya riga Allah ya ce ya kuwa kafin sai ya mutu ya kafir da ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal su sune wanda Allah ke bata aikin su duniya da lahira amma in har bai mutu ba akan wannan riddan ya dawo yana nan ya ta abubuwan da in an zuba mai a kai ya gani zai ji ya yi wauta Allah madaukin sarki ya sa mu dace radiyallahu anhu wa arda to kun ji wannan ziyarar dan yanzu duk masallacin na akwai ziyarar dan sai kai laifi ya kyale ka ka faɗi magana da ake ganin kai bai kamata ka faɗe ta ba a matsayinka sai a kice maka sakilat ka ummuka kuna fahimtar wannan da kyau sai a ki maka kai ne wa ko kuna fahimtar wannan shi yasa idan ma an zo an same ka an ce yanzu kaman kai da iyalanka da iliminka da kan gadonka da kaza da kaza ko ke ce ma kaza sai ka ce au ni ma za ka yi man dan salulin ni an gaya maka raba kafa nake a cikin addinin ai da gaske nake addini ni muna daga cikin yan urukhulu fi silmi kafa mu duka muka shiga mu ba ma cikin nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din mu ba ma cikin yan raba kafa mu muna cikin masu addini ne da Allah madaukin sarki ce qul amanta billah summastaqim ba mu cikin wannan sai ka je kai dan salulun a wani waje amma ba nan ba ku riga fitowa karara kuna gaya wa masu kokarin sa muku shubuha wannan kalman dan ita ta dace da su mutum na fara maka magana kace ni ma dan salulun zaka yi mana ti to ka dauke ni munafiki ne kace oh amma dai wannan abin da kake aikin dan ubayye ne shi ya rika yi masahabban manzon Allah yana ma annabi zagon ƙasa la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfaddu لئن la إلى المدينة ليخرجن ليخرجن العز min هل dubba nan bane an je yaki suka ware suna cewa waɗannan masu tula tulan ciki matsorata makaza maka waɗannan abubuwan amma manzan Allah ba wa tilkal ayyamu ne nudawilu ha bainan nas waɗancan kwanaka ne Allah madaukin sarki ke juya shi ga mutane to kuma ko a zamanin annabin ba maza kaɗai ke ba har akwai matan da suke taimakawa kun gano wannan da kyau ku za ku zo za ku ji a nan a can gaba malam zai kawo mana wasu daga cikin matan munafakai da suka rika bi suna yi wa annabi zagon ƙasa irin zawon ƙasan da matan abu lahabi ta rika mashi a maka yanzu kaman kaza yanzu a ce kaza yanzu kaman kaza a ce kaza kowa shiga taitayin shi wannan addinin ba jam'iyyar siyasa ba ce wannan addinin ba ƙungiyar zaɓi son da taimakon juna ba ne ba kulab ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma ba kungiyoyi ne na aikin gayya da ake kakkafawa a unguwanni ba sunan wannan addini in ba ka yi ba waje wanda ya zo da addinin ma da bai nan addinin ya tsaya malamai irin su dan fodiyo irin su malam abubakar gumi irin su malam jafar da albani duk sun bar duniyan nan addinin nan bai tsaya ba ya kamata kai hankali addini ne ba jam'iyyar siyasa ba allah maraukin sarki ya sa mu dace kun ji ɗan takaitaccen tarihin ziyad ɗan labit, kun gano wannan qauluhu sakalat ka ummuka annabi da ya faɗi wancan kalman cewa kai ko uwarka ce wabinka taqaddamal kalamu ala ma'anaha fi hadisi abi umama fi babi zihabil ilmi malai ce mun yi bayani akan ta kuntuna a baya can Abarin da ke bayani akan ilimi zai tafi ta hanyar daina ganin darajar malamai domin magabata na kwarai ɗiban dukiya suke suna badawa sadaka suna tawassuli da wannan sadaka su roƙi Allah Allah ya rufa masa aibin da malamansu ke da shi kun gano wannan malamansu na da aibi sai su bada sadaka suna roƙon Allah Allah ya rufa masu wannan aibin don malaminka masumi ne amma a yau ɗaliban ilimi ne suke bibiyan aibin malamansu ana ƙoƙarin a gano kaza ina yi kuskure ina yi ba daidai ba waɗannan ɗaliban ilimi ne waɗannan jama'an ɗan salulu kenan ina fatan mun gano wannan da kyau dole ne wannan ka karanta mumtalikat a ciki mala ya kawo asarai malamin ka ƙoƙari kake ka binne aibin shi saboda ilimin yi ma amfani don sanda ya karantar da kai ilimi kana kallon shi da illa da aibi ilimin ba zai maka amfani ba zubarwa za ka yi shi ko ilimi so ake yi amfani da wannan ne allah maraukin sarki ya yanke hukuncin kisa ga duk wanda ya zagi annabi da duk wanda ya ci mutuncin annabi ko da mai ka nakasa annabi kashe ka yi, domin in an yadda da waɗannan abubuwa na ɓatanci ga annabi to duk saƙon da ya zo da shi daga allah ba za a karɓa ba kuna fahimtar wannan da kyau ko to su muna kai kokari suke kullun su jefa aibi ga mutanen kirki domin sakon alkhairin da mutanen kirki ke yadawa ya zama bai da wani tasiri a cikin al'umma Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wa bayanan annaha min al-alfaz allati jarat ala al-alsin al-arab da kuma bayani akan cewa ita wannan kalma kalma ne da take yawo a bakin larabawa wala yuradu ma'ana hal hakiki amma ba wai suna nufin asalin ma'ananta na hakika ba je mun karanta da ku a cikin alawasin malai kawo mana hadisi a cikin muslim annabi yake ce ma aisha ya allah duk wanda na faɗa kalma mai zafi a kan shi ya zama ba haka yake ba allah ka sa ta zama gafaran zunubai da kuma ɗaukakan daraja a kan shi ka ke na annabi ma ya faɗi irin wannan kalma kanka alheri ne kuma kalli mutumin ma da ya faɗi kalma a kan shi mutum ne mai alheri allah maɗaukin sarki ya sa mu dace a cikin hadisi ya ce falakitu ubaratu bin samit ya ce sai na haɗo da Ubaratu ɗan samit al'ansari kun ya tuho abul shi kuma ubada alkunyan shi ana mai alkunya ne da abul walid al-khazraj shi ma ba khazraji ne ahadu nuqaba'il aqaba ɗaya daga cikin jagororin wanda aka je aka yi bai'atul aqaba da shi ne kasa a cikin sa annabi ya fitar da sanatoci ko to wannan yana ma daga cikin manya manya wa min ayanil badriyina kuma yana daga cikin manya manyan yan gaba gaba na sojojin badar ma kaga wannan hadisi cike yake da 'yan badar 'yan badar shahidal mashahida duk yakin da annabi ya je da shi aka ci ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waje ma'al qur'ana ala ahadihi kuma a zamanin annabi ya haddace alqur'ani wa kana min al'amirin bil ma'rufi wan nahina anil munkar yana daga cikin malaman da suka fice da wa'azi wajen umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna radiyallahu anhu wa arda Allah ya kara mashi yarda wanda shi ɗan takaitaccen tarihin da ɗan samit da shi wancan sahabi ziyad ɗan labit a jubair ɗan nufair ya je ya same shi ya gaya mai abin da abu darda ya karantar da su ya ca to in wannan ne ma in na so ma sai in gaya maka cikin ilimi abin da za a fara ɗauka shine khushu'i kuma ka tsaro kowa za ka ji inda hushu'i akwai in ba hushu'i za ka ji ai in ba ka da ilimi kana da hankali ai in ba ka da hankali ko ba ka da kan gado in ba ka da wannan to gaba daya ko wani gida yana nan a tukur-tukur a aje ka a wannan gidan don nan ake tara marasa kan gado sai a rika trenin ɗinka ana baka abinci hatta allah ta kasance a kanka kun san gidan ku? yana jikin gidan marayu Allah maraukin sarki ya sa mu dace al-khushu to menene al-khushu'i mala yace wajhul mutabaqatil hadith lil tarjama ga fuskan yanda za a hada maka wannan hadisi da babin wal khushu wad daraa kalmar al khushu ita ce ad daraatu wa aksaru ma yusta'malu al khushu fi ma yujadu ala al jawarih malai ce so da dama malamai suna amfani da kalmar alkhushu ga irin abin da ake samu na natsuwa da kan gadon gabbai ina ga ce gaba ba yatsa ko hannu ba idan ka gaba ne kunnin ka gaba ne bakin ka gaba ne hancin ka gaba ne mun gano wannan nake ku kuma waɗannan su ne gaɓoɓi ma mara mafiya haɗari musamman harshen ka shine gaba mafi haɗari in aka rasa khushu'i da dara'a akan harshen ka to ne yana wani cak gaba ɗaya babu tsoron Allah a cikin zuciyanka ka kaf wadaratu aksaru ma tusta'malu fi ma yujadu fil filkal, idan kalmar ad ana yawan amfani da ita ga saƙon da ke cikin zuciya ne wani zalika ƙalo da wannan ne ake cewa idan dara alkalb duk lokacin da zuciyar bawa ta cika da tsoron Allah atul jawarih to za ga gaban mutum ya cika da khushu'i da natsuwa da kan gado da saiti qala hurragib al-asfahani al-imam ar-ragib al-asfahani shi ya fassara wannan kalma da haka mala yace wal khushu'u taratan yakunu min fi'il al-qalbi kal khashya kalmar al-khushu' wani lokaci ana amfani da ita ana fassara aikin zuciya kalhashiyati kaman kalman alhashiya shi yasa na gaya muku idan kalmomi guda biyu suka zo idan mutum ya kasance nazarin karatu yake ba koya mai aka yi ba sai kasa fassara kalmomi masu alaka da juna in ɗaya ta zo sai kasa fahimtar ɗayan ba ta wakilci ɗayan kun gano wannan da kyau ku ka san yaro a islamiyya shi abin da yake kawo mai kenan komi sai an faɗi bai fahimtar cewa in aka yi amfani da kalman nan shi kenan misali haka ba ka ce mutane sun zo ja a nasu naga ce mutane sun zo mai hankali ya sa akwai manya akwai yara akwai maza akwai mata akwai malamai akwai ko to amma yaro bai fahimtar wannan su an ce da maza da mata da tsohuwa da budurwa da yarinya wannan karatun waye karatun yara ne amma karatun manya sai dai su ce ja'a nasu mutane sun zo in ku an ce mutane kowa ma akwai shine irastama'a iftaraka wa izabtaraka ijtama'a in mun zo karatu na gaba da izinin Allah za mu tashi inda ya ce wa taratan ya yakunu min fi'ilil badini sai ka ji yadda kalmomin nan suke daga yanayin mutum za gane wannan da ilimi ko babu wannan da tsoron Allah ko babu wannan da kaza ko babu wanda wannan babin shi zai haska ma ya hasko ya gane tantance maka ina ake kuma ina za'a Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum